yanzu haka da yadda bawar tsige gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa balajan gilari ya fi sake ɗaukan wani sabon salo inda babban kotun jiha ta dakatar da wannan yunkuri bisa zargin cewa ba bi ka'ida ba gwamnan jihar murtala yako ya fi garzaya babban kotun jihar ne bisa zargin cewa hanyoyin da yan majalisar ke bi ba sa ka'ida da ke bada umarnin dakatarwan mukaddashin cif jojin jihar adama mai shari'a ambrose mamadi ya fi yanke hukuncin cewa wa'adin da doka ta tanada na mako guda na baiwa gwamnan takardar tuhuma ya fi wuce to koya gwamnan ya ji da wannan dakatarwa sanarwar da kotu ta bada malam ahmad sajo shine daraktan yar labarai na gwamnan jihar adamawan abin da ya sa muka je kotu saboda abu na farko shine hanya da suka bi na yin wannan abin ba haramtaccen hanya ne ah, abu na biyu ah, ka'idoji da ya kamata su bi ba su bi su ba abu na uku wasu zarge-zargen da suka sa a ciki rudu ne kawai da ƙarairayi da neman ɓatanci don haka muka ce to gara mu je eh, shari'a kuliya manta sabo ta raba gardama bisa abubuwan da suke yi wanda ba baya bisa ka'ida baya bisa hanya. Yan majalisar su ma suna zargin kan cewa ai kun cewa a fada jiha kun cewa shi gwamna ya cewa ofishinsa wato abin da ake cewa ya arce. Gwamna bai kauracewa ko ina ba. Gwamna ya tafi aiki a Abuja karkamata wannan lokaci da ake yin wannan abin lokacin ne shi Gordon Brown ya zo daga daga United Nations a matsayinsa na jakada na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda zai tabbatar da cewa 'ya'yanmu suna makaranta a wurin da yake da tsaro. Kuma an ce musamman in ya zo ya samu ganawa da gwamnonin nan guda uku wadda suke karkashin doka ta ɓaci da gwamnan Adamawa da gwamnan Borno da na Yobe. To abin da ya kai shi mai girma gwamnan mu kenan Abuja ya kuma je ya shiga cikin wannan ayari na wannan tawaga na, taro da aka yi da mutumin nan daga baya aka ce jakadan Ingila da jakadan Amerika suna neman ganawa da shi ya kuma zauna ya gana da su to sai dai kuma a bangaren su yan majalisar dokokin jihar suka ce fa suna nan daram kan annes na tsige gwamnan honorable ahmadu umar fintiri wanda ke zama kakakin majalisar dokokin jihar ya ce kawai yanzu ma ba wata takarda da suka samu da bayar ba tunda ba gaice mu zuwa zuwa kotu ba ba mu da masaniya kan abin da aka yi a kotu yanzu tunda ba ku samu wani masaniya ba me ake ciki kenan to bai kotu ta gaya mana mu yi ba mu san abin da kotu ta ce mu yi ba ko kar mu yi kuma in ka duba section 188 section 10 ai ba su da hurumi mun shiga harkar majalisa akan magana impeachment ta hana kotu ma jurisdiction na entertaining kowane abu akan magana impeachment. To yanzu me ake ciki kenan? To abin da ake ciki shine ai decision na 'yan majalisa in suka dawo duk abin da suka faɗa ai shi za a yi dama ba decision ne idan sun yi resolution cewa ya ci gaba za a ci gaba ai ba ni da abin da zan yi yanzu dai an zura ido a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da kuma bayanai ke cewa a wannan asabar ne wasu kusoshin PDP da ke Abuja za su gudanar da wani taro a Yola game da wannan dambarwa Ibrahim abdullahi Ziezo sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya